sanin kowa ne cewa jihar kebbi jiha ce wadda allah ya albarkata da kasar noma wadda ta kai kimanin kilomita 36,800 wanda akasarin miliyan ɗaya da rabi na al'ummar jihar kebbi manoma ne masu karamin karfi waɗanda suka dogara ga noma domin su yi ma iyansu da 'yan uwansu da kuma iyalinsu lalurori na yau da kullun a yau ga mu a garin jega inda za a raba taki ga manoma masu karamin karfi waɗanda suka dogara ga noma wannan rabon takin dai za a yi shi ne a garin jega a halin yanzu ana tare da jama'a kuma ana ƙoƙarin ƙaddamar da wannan tsari na rabon taki ga manoma domin su samu abin da za su gudanar da aikin noma wannan rabon takin dai ya biyo bayan jagorancin ɗan majalisar jiha faruku aliyu ɗan nasarawa wanda aka fi sani da majority leader sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda rahoton namu zai kasance domin cin moriyar kwaskwararren kundin tsarin mulkin najeriya na shekarar 1999 kuna iya kawo mana ziyara a ofishinmu da ke jika plaza ahmadu bellowe birnin kebbi hannun riga da kabir art and design domin ku tofa albarkacin bakinku ga lamuran da suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma. Domin ƙarin bayani kuna iya tuntubar namba kamar haka sifili bakwai sifili uku takwas ɗaya hudu tara hudu Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin muhimman kanun labaran namu na yau. A yau ne ɗan majalisa mai wakiltar jiga a zolin majalisar jiha kuma majority leader wato honorable Faruku Aliyu ɗan Nasarawa ya ƙaddamar da rabon taki a garin jiga ga manoma da yake tofa albarkacin bakin shi wato shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar mulki ta jiga Alhaji Aliyu Yahaya. ya bayyana Honorable Faruku a matsayin jajirtacce wanda ya zamo zakaran gwajin dafi wanda ya kara da cewa abin da Faruku Aliyu ya yi ya kasance abin nuni ga sauran 'yan majalisun da suke a cikin zauren majalisar jiha domin cewa wannan abu ne na alheri ga talakawa musamman masu ƙaramin ƙarfi ya kuma yi nuni da cewa duk wanda aka ba wannan taki da ya yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Wannan tallafi na taki da mai girma dan majalisar jiha mai wakiltar jega Honorable Faruk Aliyu Nasarawa zai yi a ranar yau. Wannan aiki wani abu na mai amfani kwarai da gaske kuma abin yabawa ne kuma ina roƙon Allah ya biya shi da alferi kuma duk wanda ya samu wannan takin don Allah ya yi ƙoƙari ya yi amfani da shi ta hanyoyin da suka dace. don allah kuma duk wanda an ka ba ya tabbatar da ya yi isar da koda na wani ya isar da abin nan ga hannun wanda an ka ce a kai kazalika shi ma dai shugaban karamar hukumar mulki ta jega wato honorable habib murtala jega ya tofa albarkacin bakin shi inda ya yi jan hankali da kuma nuni ga su 'yan kwamiti waɗanda za su raba wannan taki da su kamanta gaskiya da kuma adalci su hannunta takin zuwa ga talakawa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda aka haƙiƙance aka kuma tabbata cewa manoma ne na gaskiya. Kwamiti bisa ga alkawalin da kun kai da za ku yi mutane adalci. To don Allah ku yi hankuri takin nan ya kai ga wayan da an ce ya kai manuwa manoma. abin ga an yi shi don manoma kuma an kai gabar da aka bukata ta yanzu fiye da kowane lokaci daga cikin uwayen ƙasa uh, stakeholders party da al'umma duk wanda an kasan za a ba don allah a yi kokari a ba wanda an kasan bai iya sayan takin nan sai an taimaka mai da shi idan kun ka ɗauki taki kun ka ba wanda ka iya sayan taki ba ku taimaki al'umma ba wala ba ku taimaki siyasa ba amma abinda an magana gaskiya a ba wanda ya dace a ba ka ku ji kunya kuwa ko ni na aiko ni ce a bani ka a bani a ɗauki wanda ya kamata wanda kun kasan bai da abin sayan shi ma dai kwamishinan muhallai da haƙar ma'adinai na jihar kebbi wato honorable hayatu bawa jega ya yi nashi tsokaci inda yake cewa honorable leader ina ganin in ban manta ba kana daga daga cikin leaders and eh, members na assembly wanda suka raba taki ga su ni dai har yanzu ban ji an ce ga wani dan majalisa ya raba taki ba amma gashi yau Allah ya tashe mu ga mu a garin Jega mun taru kwanmu da farkotan mu ga taki dan kakawa mu ga al'umma dan su amfana to babu abin da zamu ce gare ka sai godiya Allah ya saka da alkhairi kada kuma Allah ya tsayar nan al'umma ku kuma lida dai yayi wayin shi ba zai yi wannan takin ya kai ga kowa ba wanda ya samu ya gode wanda bai samu ma ya gode insha Allah gaba ma shi ma zai samu To jama'a masu kallon mu da sauraro kar da ku manta tashar IMS online television kuke kallo domin haka muke roƙon ku da ku shiga ku danna mana subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa domin ku ci gaba da samun rahotanninmu da zaran mun ɗaura yanzu kuma rahoton zai ci gaba. To madalla kamin kammala taron zababben ɗan takarar ɗan majalisar tarayya yankin Gondu aleru da jega a ƙarƙashin jam'iyyar apc wato alhaji kabiru labbo jiga a jiyan jiga ya yaba ma honorable faruku aliyu a bisa wannan kokari inda yake cewa mai girma dan majalisa dukkaninmu da muka taru mun alfahari da kai saboda kowa na son ya ga aiki na alheri kuma mutum ya yi tunani ya yi abin da al'umma ke bukata a lokacin da suke bukata ba hikima shi bace Allah ne yake kadara haka nan domin ya faranta ma al'umma rai Allah ya biya ka da wannan kokarin da kai kamar yadda wasu daga cikin wanda suka magana a farko suka faɗa muna fata ba da jimawa ba Allah ya sa gwamnati kawo ita ma na ta taki don musan akwai shi kawo wa nika ne a zo a raba domin damuna ta shigo kuma muna zaton yanzu ne take yake da amfani ga al'umma Allah sa a kawo muna shi kuma kamar yadda alaɗa da ya magana takin nan ƙayyadajje ne yana da iyakacin yawan shi abinda muke fata wanda ya samu Allah ya samu wani abu nashi albarka kuma Allah shi gwada muna an yi wannan noman lafiya an ƙare shi lafiya kuma Allah ya samu bamu da mai albarka mu ma da Allah ya kawo cikin wannan gwagwarmaya wannan tafiya ta takarar siyasa kamar da kullum muke cewa jama'a su yi muna addu'a Allah ya tabbatar da nasara a kanmu idan ya tabbatar da nasarar nan Allah shi ba mu ikon yin abin al'umma ke zato har ma abin da ya fi shi shi ma dai sarkin kabin jiga alhaji arzika bawa jiga wanda ya samu wakilcin alhaji yaya magajin gari ya yi nashi tsokaci inda yake cewa da farko muna wa Allah godiya da ya nuna muna wannan rana muka zo domin kaddamar da wannan abin aikin alheri na rabon taki wanda dan majalisar mu mai wakiltar jega ya gudanar su a ganin gaskiya wannan abin abin ayaba ne domin an zo da abin da mutane ke bukata lokacin da kuma ake da bukata da shi don haka babu abin da mu za mu faɗa illa mu ƙara godiya ga Allah mai godiya ga wannan dan majalisa ubangiji kar allah ya tsayar nan sa'annan waɗanda ke da niyayi da waɗanda an rike da shugabanci na wasu kujeru na gwamnati kun gani ga yadda ake yi a taimaka ma talaka masu noma kowa ya umfana ina kira ga waɗanda suka samu wannan takin don allah duk wanda ya samu wannan takin shi kokari shi amfani da shi ya kai shi gona wanda ya raba takin nan ya raba shi domin a je a yi noma ba don a sayar ba in ka san sayarwa za ka yi goma ma ka waɗa mai ba ha kuɗin da za ka sayar taki na shi ko ya wani mai rauni ya ba ya shi alhamdulillahi yau allah ya gwada mana wannan rana wadda allah ya kaddaci za mu kaddamar da wannan aiki da muka daɗe mana da ƙuduri mu yi shi kuma allah ya kaddaci ya cika mana wannan ƙudurin kamar yadda kuka gani muna da taki sama da tsawon shekara guda muna kokarin mu tabbatar da mun ba mutanenmu shi muna ganin cewa sai lokacin da takin nan yake da amfani mu ɗauko shi mu ba mutane shi a bisa ga ganin wannan damana wadda Allah ya ba mu mai albarka kowa ya je daji yana ganin yadda shuka ke tahiya in kai kwana biyu baka ce daji ba to in ka shiga sai kayan mamaki to shi yasa na muka yi tunanin cewa mu zo mu kaddamar da ba da taki kuma bisa ga wannan allah ya kaddaci babanmu honorable abdullahi bago a ƙarƙashi ne wannan kwamiti da jajircewar shi ya tabbatar da ya ce a tabbatar da an yi wannan aiki yau domin wannan aiki na alferi da aka yi niyya ya kai ga mutane da yake wa manema labarai jawabi a wajen taro honorable faruku aliyu ya yaba wa 'yan kwamitin da suka yi ruwa da tsaki wurin ganin cewa an raba takin cikin tsarin da talakawa masu ƙaramin ƙarfi za su samu domin shiga cikin aikin damana gadan-gadan da farko dai muna wa Allah godiya bisa ga wannan aiki na alferi wanda ya ba mu ikon yi a karamar kuma mulki mu ta jega domin kaddamar da ba da taki na zamani sama da buhu 500 mun raba takin nan kamar yadda kuka gani bakin gwargwado duk wanda ya kamata a ba insha Allah ya shigo cikin wannan list tun daga bakin uwayenmu shugabanni sarakuna sun shigo da su da hakimansu dukkan mun rubuta su kuma mun tabbata ma kowa zai samu wannan taki a shugabanninmu na addini su ma mun rubuta su kowane bangare sama da malami ɗari da wani abu a shugabanninmu na siyasa stakeholders su ma an rubuta su sama ɗari da wani abu A akwai kwamiti daban-daban wayanda an ka rubuta su ma kowa za tabbatar da a bashi wannan taki kamar da ya kamata ba da cewa ko san jihar kebbi ya santa da takin noma akwai wani kira da za ka yi ga 'yan majalisu ire-iren ka domin su ga cewa sun taimaka ma manoman yankin su ai kiran da zan yi a matsayina ni na shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar kebbi a wani lokaci a shawarar mu ɗaya ce a majalisa muna ganin menene za mu yi domin al'ummanmu su ji daɗi kuma abin da za a yi zai amfani mutane ya kai gare su a kowane lokaci a wannan karamar hukumar mulki ta mu da 'yan majalisu na jiha baki ɗaya a shirye muke ga mutanenmu suna ci gaba suna jin daɗi da harka ayyuka na raya karkara da kuma wayannan ayyuka na jin daɗi na yau da kullum duba da cewa an fara raba wannan taki akwai wani kira da za ka yi ga su waɗanda aka raba ma takin domin wasu idan an ba su suna sai suwa akwai jan hankali da za ka yi zuwa gare su domin su yi amfani ai kiran da za mu yi musu wannan taki dai taki na mai kyau ko gane shi ko san taki ya san wannan taki din a wannan takin da aka ba su a mun ja kunnuwan kowa kuma mun tabbatar musu cewa kowa ya yi ƙoƙari ya yi aiki da wannan taki sannan ba wanda muka ba sa'i ko rabin sa'i ko sa'i bai ko wani abu ko abu ɗaya muka ba sai wanda ya wuce haka nan so muna kira gare su wanda ma buhun guda ya mai yawa shina iya ba wanda a makwaci ne wani sashe daga ciki mun gode to masu kallon mu da sauraro duka duka a nan za mu ja labulen linzamin wannan shiri a bisa ga haka muke ƙara ku da ku shiga ku danna muna subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa domin ku ci gaba da samun rahotanninmu da zaran mun ɗaura. Mun gode.